juma'a goma ga watan ramadan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidul muhajirin inda muka saba haɗuwa domin karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma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 لننذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإن إنني بريء مما تشركون الله سبحانه وتعالى يقول أي شيء أكبر شهادة كده يا محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء أكبر شهادة wani abu ne mafi girman shaida a bisa isar da saƙonsa a bisa tabbatar da cewa Allah shi kaɗai ne na ma'abu da haƙƙin illallah kowane abu ne mafi girman shaida da yake tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne illa ya ce shi ne Allah Allah ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya shaida alqur'ani gaskiya ne kuma lallai ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shahidun baini wa bainakum Allah shaida ne tsakanina da tsakanin ma'ana Allah subhanahu wata'ala shine shaida wanda ya tabbatar ni manzo ne Allah shi ya aiko ni kuma Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ba abun bautawa daga cikin sai shi kadai shine mafi girman shaida wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi kuma an yi wahayin wannan alqur'ani zuwa gare ni unzira kun bihi don in gargade ku da shi man balagha da duk wanda qur'ani ya je masa ya zama gargadi gare shi duk wanda alqur'ani ya je masa wajibi ne ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ma'anan bayanin sa cewa babu wani wanda alqur'ani ko kuma saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je zuwa gare shi ko ba yahude ko ba nasare sannan ya ƙi imani da shi har ya mutu face ya shiga wuta don ka ashe saƙon alƙur'ani shine saƙo ga al'umman ƙarshe wadda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi don ka Allah ce ka gaya musu wa uhiya ilayya hadha alquran lalle an yi wahayin wannan alqur'ani zuwa gare ni li unzirakum bihi don nayi gargaɗe gare ku da shi ma'ana don na gargaɗe ku da shi wa man balagha da duk wanda alqur'ani din ya iso masa to gargaɗi ne gare shi kuma wajibi ya yi imani da shi a innakum latashhaduna anna ma'a allahi alihatan ukhra shin ku kuna shaidawa ne tabbas cewa akwai wani abun bauta daban tare da Allah wata shaida da kuke da shi akwai wani dalili hujja da yake tabbatar muku cewa tare da Allah akwai wani abun bauta daban illa ashhad yace ni kam ban taba shaida wannan ba abun da na sani shine Allah kadai shine abun bauta qul kace inna ma huwa ilahu wahid sani cewa shi Allah shine abun bauta guda daya wa innani bari'un mimma tushrikun kuma lallai na barranta limma kuna da abin da kuke hada Allah da su cikin bauta ni na barranta wannan kalma ne ta tauhidi a dunkule a cikin wannan aya wanda yake tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo ne na Allah tabbatar da cewa alqur'ani wahayi ne daga Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma alqur'ani gaskiya ne sannan an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ne don ya gargadi mutane kuma wannan alqur'ani din shine sakon da aka aiko shi da shi sannan babu wani a doron kasa da yake iya shaida cewa akwai wani abun bauta tare da Allah sai mutum ya kaji kawai ya faɗa amma dalili hujja sauƙaƙe daga Allah babu shi duk abin da Allah ya saukar tun daga fara duniya har ta ƙare ba abin da ke tabbatarwa illa kaɗai takar Allah babu inda ake da ko da kokon cewa Allah ya bayyana akwai wani abun bauta tare da shi Allah subhanahu wata'ala ya ce qul law kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadata da a ce cikin sama da ƙasan nan sama da ƙasa akwai wani abun bauta banda Allah da tuni sama da ƙasa din sun wargaje don wani Allah zai ce ayi kaza wani Allah ya ce a amma Allah shi kadai ne shi ke zartar da abun da yake so la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun haka Allah subhanahu wa ta'ala yace kul inna ma huwa ilahu wahid wa innani bari'un mimma tushriku kace shi Allah ku sani abun bauta ne guda ɗaya. kuma ni na barranta daga duk abun da kuke haɗawa da shi na'am الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب waɗanda muka ba su littafi yahudu da nasara ya ya'rifunahu kama a bana'awa. sun san littafin sani kamar yadda suka san 'ya'yansu da suka haifa ana buga wannan misali ta yadda iyaye ke gane ƴaƴansu cikin taron 'ya'ya yara dubbai idan mutum ya ga ɗansa ya san wancan shi ne ɗansa baya zuwa ya rike hannun kowa sai na ɗansa a misali iyaye masu zuwa makarantar su ego Kuma ga an tashi ɗaruruwan yara suna fitowa amma kowane yaro babansa bai zuwa gurin baban wani kuma babu wani uba da yake ɗaukan ɗan wani ya manta ko bai gane cewa ba ɗansa ba to yadda mutane suka san ƴaƴansu su yahudu da nasara sun san littafin a taura da binjira kuma sun san sifar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura da linjira duk abin da yake na sifansa na halitta da na ɗabi'u da na halayya da na manzanci da annabta sai da Allah ya bayyana halittansa tsayinsa gashinsa ibansa, bakinsa duk sai da aka faɗa don a gane kawai in aka aiko shi a san shi ne kawai a imani sannan ɗabi'unsa garin da za a haife shi kibiransa inda zai koma sifan garin da zai koma wannan sai da aka faɗa ɗabi'unsa kafin a aiko shi ɗabi'unsa bayan an aiko shi don haka ya na bu kama ya arifuna a sun san littafin sun san sifar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin kamar yadda suka san yayan daga cikin malamin yahudawa waɗanda lokacin da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro da ana wulga da shi abu talib yana tafiya da shi zai je da shi kasar sham wanda ya ce masa kar ya wuce da shi kasar sham ai malami ne kawai na rahabaniyawa wanda wanda ya ganin sa kawai ya gane cewa wannan manzon ƙarshen zamani ya kara dubawa ya duba alamomin da yake tabbatarwa ya gane haka don haka sun karanta shi a littafi don haka sun san shi sama kamar yadda suka san 'ya'yanci. alladina khasiru anfusahum fa hum la yu'minun amma wadanda suke asaran kansu suke asaran rayuwarsu fa hum la yu'minun su ba su yin imani da abin da Allah ya aiko na manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da Allah ya saukar na alqur'ani mata imani wannan su yi asaran rayuwarsu abin da suka sani kuma suka ki imani da shi na'am ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أي لا أحد أظلم باب وان ديكي wannan zalunci cewa wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ga aukar zaba bi ayati ko kuma ayoyin Allah su zo masa amma ya karyata su babu wanda ya kai shi zalunci saboda kirkiran karya a jingina ga Allah kan zalunci kenan wasu sun kirkiri ababen bauta koma bayan Allah sun jingina sun mai da su ababen bauta suka ɗau haƙƙin Allah suka ba su daga waɗannan sun yi zalunci babu wanda ya kai su ma zalunci sannan wasu ayoyin Allah sun zo sannan sifofin annabi sallallahu alaihi sallam da aka ambata a littattafan magabata sun tabbata sun karanta amma suka karyata ayoyin sannan ayoyin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi sallam da su cikin alqur'ani wanda suke tabbatar da manzancinsa kuma suke tabbatar da kadaitakar Allah amma sun karyata su don haka babu wanda ya kai waɗannan zalunci innahu la yuflihu zalim Allah ce yadda lamari yake la yuflihu zalim azzalumai sam ba sa rabauta azzalumai ba za su taɓa rabauta ba haka suke haka za su koma sannan makoma su ba su da kyawu ita ce ta jahannama Allah ya kiyaye na ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم أنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ranar da za mu taro su gaba ɗaya ita ce ranar tashin alkiyama za a taro kowa ga mutanen kirki ga waɗanda suke mushirkai da makiya Allah da waɗanda suke dukkan aika-aikan da suka yi a duniya nahshuruhum jami'a za mu haɗo su gaba ɗaya Kun mana ƙulu Labina ashraf sannan a wannan rana sai mu ce wa waɗanda suka yi tarayya da Allah sai a ce musu aina shuraka ukumul ladina kuntum taz'umun ina ababen tarayyan ku da kuka hada kuka yi tarayya da su da Allah kuke bauta musu kuke raya cewa sun cancanta bauta musu ina suke sai da za ta duk duniya ta taru wasu sun bautawa itatuwa da suka sassaka wasu sun bautawa bishiyoyi wasu sun bautawa dabbobi masu bautan shanu suna wasu sun bautawa wasu abubuwa daban to an tashi tashin alkiyama a cikin wannan cunkoson sai a tambaye su aina shuraka ukumul labina kuntum tad'un ina waɗannan shuraka waɗanda kuka haɗa su da ubangiji wajen bauta ina suke waɗanda kuke raye su ma sun cancanta abota musu yau ga rana an taro kowa rana ce wadda kimanin mutum za ta tsere da shi to ina waɗannan ababen tarayyar naku da kuke haɗawa da Allah ina su Allah ce kun malamta kun fitnatu illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki Allah ce ina sannan a wannan rana lam takun fitnatuhum wasu malamai suna fassara lam takun hujjatu ma'ana hujjansu ba zai zama ba face kawai ka ji suna cewa wallahi mun rantse da Allah rabbina mu ma kunna mushrikin kuma kasance muna tarayya da su wani kada suna karyata kansu da ba mu yi tarayya da kai da su ba wannan shine hujjansu a rana ko kuma sun malamta kun fitnatuhum wato wasu ba za ta zama ba a wannan rana face sai ka ji suna cewa Mana suna ƙaryata kansu da kansu illa an qalu wallahi rabbina sai dai ka ji suna cewa wallahi ku ya mu ma kunna mushrikin mu fa mu yi tarayya da kowa ba ba mu hada Allah da wani ba cikin bauta a wannan fitina ce mutum yana ƙaryata kansu da kansa a lokacin da tabbas ya mutu yana mushriki bai tuba ba yana bautar wani Allah baya bautawa Allah shine dan mushriki ko a gaban Allah kuma an ce su kila waɗannan ababen da suka bauta wa koma bayan Allah suka haɗa Allah da su sannan kuma suka ci da ƙaryata kansu suna cewa ina mu fa ba mu yi tarayya da kowa ba shine fitnatuhum Wani jarrabawa ce gare su ta faru ko kuma fitnatuhum wai sun rike hujjan su kawai shine su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki muna rantsuwa da Allah ya ubangijinmu cewa mu ba mu yi tarayya da kowa ba Allah ta unzur kaifa kadhabu ala anfus ka duba ka ga yadda suke ƙarya wa kansu suke ƙaryata kansu da kansu sun yi shirka sun mutu da shirka an ce su kawo ababen da suke bautawa koma bayan Allah itatuwa suke bautawa ko ruwa suke bautawa ko rana suke bautawa ko bishiya ko wata dabba to su kawo ababen da suke bautawa koma bayan Allah amma a ranar suna cewa wallahi su wasu suna kuma rantsuwa da ubangiji cewa unzur kaifa kadabu ala anfusihim ka duba ka ga yadda suke karya wa karan kansu ka balla ainihin ma kanu yaftaru abun da suka kasance suna kirkira na karya su jingina ga Allah ya ɓace musu ranar duk abin da za su kasance shine hujjan su don kiran ƙarya su jingina da Allah babu shi ya ɓace musu haka mushrikai in suka je ga Allah subhanahu Ta'ala, suna shirka Allah bai gafarta musu sannan a gaban Allah za su karyata kansu da kansu haka a ranan babu ba su da makoma sai wutar jahannama Allah ya kiyaye wa minhum wa minhum man وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقه هو في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك daga cikin a rayuwar duniya a makka suna zaune daga cikinsu akan samu wanda yake zuwa ya saurare ka ya ji abin da kake karantawa na alkur'ani amma ba yana zuwa ne wai don ya ji daɗin ƙur'ani ko don ya yi imani haka kawai sai su bari su je su bi har mai muhammad kuma zai yau kuma me yake karanta yau kuma me aka masa wahayi ku je ku biyo mana wasu su tafi wasu su zauna eh, a je a biyo yau kuma me yake cewa an masa sabon wahayi ne eh ku je ku biyo mana me zai karanta to tun daga tafiyan nasu babu shirin cewa sun je ne don su bi alƙur'ani don ya gyara zuciyarsu kawai sun daina su ji mai zai ce don su shirya wa shirin su su kuma na kafirci shi ne Allah ke ba da labari wa min hum man yastami'u ilayk daga cikin mushrikai waɗanda suke bautan wani Allah ba Allah ba waɗanda suke bautan gumaka suke faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai man yastami'u ilayk wanda zaka ga ya zo yana saurare ba saurare na ganewa ba ba saurare na ji zai karɓa ba to tunda Allah ya san manufansu wajen sauraren Allah ta waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu haka sai muka sanya a bisa zukatan su akinnatan rufi an yafqahu balle ma su fahimci alqur'ani idan manufan su ba shi da kyau sai Allah ya rufe zukatan su zukatan suka zama cikin rufi duk abin da zai zo ba abun su da shi dama ba su zo don su ji ba su karba ba wa fi adanihim waqara cikin kunnuwansu ko muka sanya kurumta ji suke amma kamar ba sa ji saboda baya canja musu ɗabi'a ba sa ma nadama akan abin da suke yi na sako ko shirka suna tsaye kawai tsayin daka akan shirkarsu suna tsaye tsakin tsayin daka akan su zaka sai Allah subhanahu wataala ya ce sai muka sanya rufi akan su ta yadda ba za ma su fahimci alkur'ani ba don ba sun zo ne don su fahimta ba sun zo ne don izgili in sun saurara su je su ji ta ina za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ce wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha idan suka ga kowace irin aya Allah ya saukar da tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzo ne daga Allah la yu'minu biha ba sa imani kuma duk abin da suka gani na aya wanda ke tabbatar da kaɗaitakar Allah ba sa yarda da sun fi son shirka hatta idza ja'uka har ta kai ga suna iya zuwa gare ka yujadilunaka suna jayayya da kai suna jayayya da kai ka karanta alqur'ani sun je don su ji dama suna zuwa ne don su ji ji na jayayya har ta kai ga sun zo suna jayayya da kai ya na ladina kafaru suka ji kafirai suna cewa in hadha illa asatirul awwalin wannan ba wani abu bane shi alqur'ani da ake karantawa illa asatirul awwalin face tatsuniyoyi na mutanen farko haka suna sifanta alqur'ani da tatsuniya maganar Allah kaga ashe tun asali ba su da amfani wajen su je su ji alqur'ani ba amfani wajen su saurari alqur'ani suna sauraron ta ne kawai don su yi izgili gare shi su yi izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yi izgili ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke zuwa suna jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan alqur'ani din kawai asatirul awwalin tafirul awwali wato mana tatsuniyar mutanen farko ne ta labari kawai tatsuniya a tafi ta san tafi alqur'ani zance kamar a tafi na wa hum yanhauna anhu wa yanhauna an wa in yuhlikuna wa ma yash'urun wannan aya sashin malamai suka ce suna magana ne akan bakwanin annabi sallallahu alaihi wasallam da babanensa sun kai kamar mutum goma ko kuma tana magana akan abu tsali abu tsali shi ma babban annabi sallallahu alaihi wasallam shi abu talib yakan ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya bai yadda a cutar da shi ba amma ko bai yi imani da shi ba bai yi imani da shi ba amma bai bari a cutar da shi amma fa yana tsananin iyayya da gaba da addinin Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma a zo a cutar da Allah sallallahu alaihi wasallam ko a hana shi cutar da sako bai barin wani a makka zai cutar da Allah sallallahu alaihi wasallam don haka abu talib kenan ko kuma aka ce a ammomin baffanin Allah sallallahu alaihi wasallam ne sun kai mutum goma ba iya abu talib shi kadai ba dan suna mu'amala da Allah sallallahu alaihi wasallam suna mu'amala da shi ta dangantakan jini ma'ana ba su taɓa yadda wani ya cuci ɗan uwansu a cutarwa na rayuwa amma kuma babu wanda ya kai su kiyayya ga abun da ya zo da shi don haka suna toshe mutane daga imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a boye a tirance amma kuma a fili suna nuna soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba soyayya na imani na addini ba soyayya kawai na cewa shi dan uwansu ne a nan. Allah subhanahu wataala yake bada labarin ɗabi'arsu hum yanhauna anhu su su Abu Talib da makamantansu cikin bakwanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da amomin sa ma'ana babanan sa mata wa hum yanhauna anhu su yanhauna anhu suna hana mutane daga cutar da shi suna hana duk wani mai nufin cutarwa cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayan auna anhu amma kuma suna hana wani kuma ya yi imani da shi suna hana a cutar da shi a sirrance ko suna hana a yi imani da shi za su tunda sun hana a cutar da shi sai a ɗauka masoya ne gare shi amma kuma sun hana kuma a yi imani da shi makiya ne gare shi ma'ana makiya ga addini Maƙiya ga abin da yake aiwatarwa na sakon Allah kaga anan akwai tuka da warwara وهم ينهون عنه وينهون عنه suna hana a taɓa shi suna hana a cutar da shi amma kuma suna hana a yi imani da shi kuma shine yanzauna yanzauna suna katange mutane daga imani da shi yanhauna kuma suna hana mutane daga cutar da shi don haka sun yi wannan sun yi wancan Allah ta wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashkurun ba komai suke halakarwa ba a sai rayukansu kawo kansu kuma ya shiga gona amma ba sa ba ji na jiki su ji a jikinsu cewa kai abin da muke yin nan ba kyau mutum ya ji a jikinsu ya bi kawai abin da yin nan bai dace ba a ba sa ji kuma ya shiga gona ba sa ji haka wa'innan aikinsu ya zama tuka da warwara don sun hana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sun katange mutane daga imani da shi imani shine mafi girma da shi ne ake so a yi Allah ya aiko shi ne don a yi imani ne amma kariya daga cutar da shi Allah ya Allah ya kare Allah subhanahu wata'ala ce wallahu ya'simuka minan nas Allah shine mai kare ka daga mutane duk wanda ya zo da sharri Allah yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sharri na'am ولو ترى إذ وقفوا النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار ga za ka ga lokacin nan da za a tsaye da su a gaban wuta saura fadawa an tsaye da su saura kawai a burma su cikin wuta da za ka ga wannan lokacin da aka zo aka tsatse da su a gaban wuta saura su shige ta faƙalu za ka ji taki suna cewa ya laitana ya kai mu nuraddu a me da mu duniya a me da mu duniya wala nukazziba ba za mu karyata ayoyin Allah ba in an me da mu yanzu wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu karyata da ayoyin ubangijinmu ba a me da mu duniya wa minal min almu'minin kuma in an mai mu duniya yanzu kam tabbas za mu zama daga cikin mu'minai da an kawo su gaban wuta saura shiga eh, a nan ne Allah subhanahu Ta'ala ke da za ka ga lokacin da aka ce da su a gaban wuta saura a auka su cikin wuta za ka ji suna cewa ya kai mu a mai mu duniya yanzu kam in an mai mu duniya ba za mu kare ta ayoyin ubangijinmu ba kuma za mu zamanto masu imani za mu yi imani da abin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ne na bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله سبحانه وتعالى إنا بل إنا بدا لهم ما كانوا يخفون منكم abin da za kasance suke ɓoyewa yanzu ya bayyana gare su cewa wutar jihar za su Allah ce walau ruddu da za a ne da su duniya da suke cewa a ne da su da za a ne da su duniya la'adu limanu ne wallahi da za su koma irin aikin da da aka hana su shi za su wa innahum lakadibun Allah ce wallahi lallai su na tabbas makaryata ne in an mai da su duniya da za a mai da su duniya irin wancan aikin da suka yi shi za su koma haka suna ƙarya ne suna ta kansu to shi yasa ƙarya tana daga cikin alama ta munafiki saboda ba a buƙatar mutum ya zama mai ƙarya na Allah ya kiyaye وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين Allah subhanahu ta'ala ce wa qalu suna cewa in hiya illa hayatul dunya to ita rayuwar duniyar nan ba komai bane kawai illa hayatul dunya in an mutu ma iya rayuwar duniyar nan ita ne kawai idan an yi rayuwar duniya daga mutum ya mutu shi kira hankali yasa zaka ga yahudu ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana kawai yana tunanin a rayar da shi shekara dubu yana tunanin kawai inda aka yi rayuwar duniya aka ji daɗi aka hole shi kenan sun ɗauka in sun mutu shi kenan magana ta tashi haka wakalu suke cewa in hiya illa hayatun duniya kawai ba wani abu a ce iya rayuwar mu nan ta duniya amma na hanji mabaɗin fil amma ba za a da mu ba za a ta da mu ranar tashin alƙiyama balle a yi hisabi a ina a inda ba za a yi hisabi ba to da rayuwar ta zama hutu kenan don haka Allah su wani wata zai ta da mutane Allah tubu a sun ne kulbala la tubu a sunna kulbala wa rabbi la tubu a sunna gashe eh kulbala wa rabbi la tubu a sunna thumma la tunabba'unna bima Ka ce, bala wallahi tabbas wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tubu a sunna wallahi za a kada kuma la tunabba unna bi kuma wallahi za a ba ku labarin abun da kuka yi zalika ala Allah ya ce wani abu ne mai sauki a gurin Allah لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا wa nus'alu indaha an kulli shay yace walau anna idza mitna turikna da a ce idan mun mutu shi kenan an kyale mu magana ta kare to la kana al mawt rahat kulli shay to da mutuwa ta zama hutu ga kowa ta zama hutu ga kowa yace walakin na inda matsalar take mu idza mitna bu'ithna bayan mu mutu za ta da nus'alu an indaha an kulli shay kuma za a tambaye mu bayan an ta tada mu din game da kowane abu duk abin da mutum ya sai an tambaye shi wannan shine tashin hankali haka anan su kafirai tunanin su kawai shine kin an mutu jiya da? rayuwa dama kawai rayuwar duniya ne shi kenan an kare ba su imani da tashin alkiyama ba su imani bil ba'at ba su ba shine Allah subhanahu wataala yake ba da labari suna ganin cewa in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bi mab'uthin ko ba mu zamanto waɗanda za a ta da su ba suka yi tsammani نعم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم da za ka ga lokacin da za a tsaye da su ala rabbihim gaban ubangijinsu dan da za a tada mutane kowa ya fito daga kabari ya tsaya ana jiran hisabi Allah subhanahu wataala ya taro mutane kowa yana nan an tashi cikin damuwa girara ba takalmi ba hula ba riga ba tuba ya za ka ga lokacin da za a tsaye da su gaban ubangijinsu qala Allah zai ce alaysa hadha bil haqq yanzu wannan tashin alkiyama da wannan lahira din da yau alaysa hadha bil yanzu wannan ba gaskiya bane da kuke musawa a rayuwar duniya yanzu wannan ba gaskiya bane qalu bala kuka di kafirai waɗanda da suke kareta da tabbas haka gaskiya ne wa rabbina mun rantse da ubangijin mu gaskiya gashi nan kowa ya tsaya an ta ki nan ba ba wanda yake mu sai kareta kansa kawai da kansa kwana sai Allah ya ce fa zuqul azab to ku dan dani kima kuntum takfurun saboda dalilin kasancewan ku kuna kafircewa ayoyin Allah ku dan dani sai da hannun tashin alkiyama wannan ayoyi ne wanda Allah subhanahu wata'ala yana magana dalla dalla yanda mutane mushrikai musamman suka tsaya tsayin duka suna yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yaƙar alqur'ani suna fada da addinin Allah suna nuna cewa su babu wani abun bauta da suna nuna cewa ba Allah kaɗai za a bauta ba ababen da suke tarayya da Allah su ne masu shirar da kuma suka yi tsammanin ba za a yi tashin alkiyama ba ko suka ki imani da tashin alkiyama shi ne Allah subhanahu wataala yana bayani dalla dalla har a kai matsayin da za a da kowa a tsaya kuma sai Allah ya tambaye su alaysa hada bil haqq ƙaryata tashin alƙiyama da kuka yi yanzu tashin alƙiyama bai zama gaskiya ba qalu bala wa rabbina za su yi kurai kuwa ga tashin alƙiyama na wa rabbina mun rantse da ubangijin wannan tashin alƙiyama ya zama gaskiya haka sai Allah ya ce fa zuqul azaba bima kuntum takfurun da ku dandani azaba saboda kafircewan da kuka yi a duniya Allah ya kiyaye na'am قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون الله سبحانه وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله والله تبت waɗanda suka karyata haɗuwa da Allah da za a yi na ranar tashin alkiyama waɗanda suka karyata wannan shi ne asara duk asara ta ƙare ga wanda za a ce ya zo tashin alkiyama yana mai karyata ta bai yadda ba bai imani da tashin alkiyama ba kuma sannan har ya tafi ya bar duniya a haka ya tafi yana karyata tashin alkiyama to wannan yayi asara ne Allah ce qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah wallahi tabbas sun yi asara waɗanda suka karyata da haduwa da Allah ko da za a haɗu da Allah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan har sai da tashin alkiyama ya zo musu baghtatan ba za ta ba tsammani qalu sai suka rinka tsora cewa ya hasratana ya kai tun mu alama farwatna fiha a bisa wuce gona da iri da muka yi fiha a rayuwar duniya ko kuma fiha wuce gona da iri da muka yi akan sha'anin ita tashin alkiyama tabbatar biyu haka qalu za su rinka cewa ya hasratana ya kai tun hasaran ya hasaran ana ma na fiha a bisa wuce gona da iri da muka yi a rayuwar duniya ko kuma ana ma na fiha ya hasarahu a bisa wuce gona da iri da muka yi a kan sha'anin tashin alkiyama a rayuwar duniya suna ganin kawai kolewa za su yi rayuwar duniya za a yi babu maganar tashin alkiyama wuce gona da iri Allah yana tabbatar da za a yi tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako za a yi tashin alkiyama su sun karyata ko kuma su suna ganin tashin alkiyama kwata kwata babu ita ko kuma a tashin a rayuwar duniya su yi ta yin aika aikan su da shirka da sako da zunubai da abin da suka ga dama suna ta yi shine sun wuce gona da iri a rayuwar duniya a sha'anin tashin alkiyama kuma an ce za a yi tashin alkiyama sun ce a'a ba za a yi tashin alkiyama ba in an mutu shi kenan na mutuwa na haya kawai mutuwa ne sai rayuwa shi kenan ba wani abu don haka mutum ya rayu kawai ya more iya rayuwa ce wannan sun wuce gona da iri a magana tashin harfiya Allah ce wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhuri kuma su za su rinka ɗaukan nauye-nauyen su akan wato bayan su kowace rai ita za ta ɗau nauyin abun da ta jawo wa kanta ranar tashin alkiyama Allah ta ziru waziratun wujira ukura yau babu wata rai da za ta ɗau nauyin wata rai ba Allah ya lil insani illa ma sa'a babu wani abun da ɗan adam zai gani sai abun da ya aikata wa anna sa'yahu sawfa yura kuma lalle aikin da yayi shi za a nuna masa tabbas zai gani za a nuna masa kuma yujzahu al-jazaa al-awfa sannan za a takan kawo mutum sakamako cikakke in ya aikin alkhairi falillahi alhamd yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace man wajada khairan falyahmadillah zai samu alkhairi ya gode wa Allah wa waje da zaira zalika fala na illa na nafsuhu wanda ya samu sabanin alkhairi kare zargi kowa kawai sai kansa sai ya kaucewa imani ya zaɓi shirka ya zaɓi ta'addanci ya zaɓi miyagun ayyuka ya zaɓi wa Allah kala kala don kare zargi kowa sai kansa shi sa a nan ma Allah subhanahu wa ta'ala ce hum yahmiluna awzarahum ala zuhuri alhali su suna dauke da awzarahum nauye nauyen su zunuba zunuban da suka aikata ala zuhurihim a bisa bayan kowa yana dauke da kayan Allah ce ala saurara sa'a ma ya jiro kai abun da suke dauke da shi na nauyin zunubai yayi mu ya yi muni in ka ce zunubi mutum ya zo da shi yake ɗauke da shi a kansa ba ba ba shi da mafita abun ya yi muni ko makoma za ta yi muni haka babu wanda zai zo da aiki mummuna ranar tashin alkiyama a ce sakamakonsa kuma ya zo mummuna musamman mutum ya zo da shirka ranar tashin alkiyama haɗa wani da Allah da sauran miyagun ayyuka don in dai mutum ya zo yana mai shirka duk sauran zunubai ma mai sauƙi ne a gurin shugaban zunubai shine shirka wanda ya iya shirka kuma ya yadda zai je haɗu da Allah kisa shirka dole zai samu Allah da sauran zunubai biyuwa zai fice shi mafi girman zunubi shine shirka ko a wace irin rayuwa wanda ya iya yin shirka ba abin da ba zai yi da ya zalunci Allah ba zai zalunci bayan Allah wanda ya zalunci Allah zai iya zalunta kowa to don baya kunyar Allah ba zai ji kunyar wani haka ta amma ya ziro ya yi muni abin da suke ɗauke da shi na nauyi da shirka da miyagun ayyuka Allah ya kiyaye na wa mal hayatu dunya illa la'ibun wala وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا illa la'ibun wala rayuwar duniya fa ba komai ba ce a ce la'ibun wasa walahu da sharholiya da rayuwar duniya ce duk abun da ake gani a duniya na jin daɗi da bunƙasa da ita yana da ƙayyadadden lokaci haka Allah subhanahu wa bai dau duniya komai ba da duniya a gurin Allah ta kai suka tafi baya ɗaya na sauro daraja to da kafiri ba zai sha ruwa ba amma ina duniya ba komai ba ta gurin Allah da wani kamar kamar kawai a wulga ne daga safi zuwa yamma na maganar duniya in an kwatanta da ni'imomi ne Allah ya tanada cikin aljanna da bala'in da ya tanada a wutar jahannama da tsawon rayuwa a lahira ba duniya ba komai duniya ba komai to duniya kamar wata shimfiɗa ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kasance a duniya kun fi duniya ka annaka gari ko adiri sabil ka zama duniya kamar wani bako haka idan bako ya zo zai tara zai wuce taran zai baya kunce da kansa misali da mutane sun zo daga jos za su wuce mai duguri sai suka zo gombe sai mota ta tsaya saboda dare ya yi sai ya yi sosai mutum yanzu mutum eh, abu ya taho zai wuce mai duguri ya tsaya a gombe dare ya yi a ce an yi so gombe ya zai sha biyun dare ya ka samu guri ya ka faka mota bari sai an yi tsala zuwa tukuna yanzu wannan ya kunce akwatinsa da ya ta ciro kayansa yana shimfidawa a cikin gombe bayan sha biyun dare aka zo aka ɗan faka kafin bayan da za a iya kunce akwatinsa da kaya ya kama in ka kasuwanci da ba zai kasa da yanan ba duk da iso mai duguri ba zai je kasuwanci mai dubu to kawai sai aka zo gombe sha biyun dare irin kafin gari ya bane a yi sallah asuba a wuce to shi gina tafi ga yana ta kasa kaya za a ɗauka bai da lafiya shi ne kunfi duniya ka annaka gari ko adili sani. kuma ya tsallake hanya ya tsallake titi ya zo bakin titi zai tsallaka yana duba dama yana duba hagu kawai yana duba hagu ne da dama ya ga cewa ba abun hawa ya tsallaka ka mai tsallaka titi da ya zo kawai sai ka ga ya shimfiɗa ba da shimfiɗa katifa sai kwanta za ta tsallaka titi ya zo tsallaka titi ina ya zama ya zo dirsan kawai har yi har kwanci to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke so mutane su ɗau duniya kamar tsallake titi za a yi ma'ana kawai duk tsawon rayuwar da mutum zai yi kin an kwatanta da tsawon rayuwar da za a yi a lahira duniya kamar mai tsallake titi kawai da mutum ya duba dama ya duba hagu kawai ba mota sai tsallaka shi kenan yanzu za ka daina ganin ta to haka rayuwar duniya take saboda kankancinta da gajartanta da rashin amfaninta da rashin mahimmancinta sun kwatanta da lahira duba ka gaba tun da aka fara mutane a duniya suke rasuwa har yanzu ba a ji wani ya taso ba duka shekaru dubban da aka yi babu wanda ya gama gajiya da kwanciyar kabari ya taso amma duniya ba kullum mutuwa kullum ana mutuwa jirajirai su mutu matasa su mutu yara kanana su mutu dattijai su mutu tsofaffi su mutu maza su rasu mata su rasu duk gaba ɗaya kullum duniya ka bari ta ake so da ita dama kawai an zo a bari to an zo a bari ne amma lahira duk wanda ya je kawai ya je ne sai dai a ce masa sai mun zo wanda yake duniya in ya ga wani ya rasu sai dai ce shi ma sai ya zo abin zai taɓa cewa wanda ya rasu sai ka dawo ba ba magana sai ka dawo sai dai ya ce masa sai mun zo to saboda haka ashe a cikin rayuwar duniya gaba ɗayanta la'ibun ne walahu wasa ne kawai da sharholiya Allah subhanahu wa ta'ala bai daura rayuwar duniya komai ba kamar wannan ne Allah Ta wala darul akhirat khairu lil ladina yattaqun wallahi gidan lahira khairun lil ladina yattaqun shine alkhairi ga waɗanda suke taka tsantsan da dokar Allah wanda suke bin dokar Allah suke taka tsantsan da dokar Allah wallahi lahira ita ce alkhairi gare su amma duniya idan ta jarabawa ce idan dandanawa wuce ne kawai afala ta aqilun annati ba za ku hankalta ba ku gani afala ta'qilun duniyar da za a shan shanta ke ayi ƙarya ayi ha'inci ayi zalunci yi ta'addanci a yi duk abubuwa waɗanda babu kyau a duniya kawai kuma alhali lahira aka dosa wato shine Allah ya afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba ku gane me da hankali ku yi abin da ya dace na سنعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الله سبحانه وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول الله حقيقة من سني من سني تبت إنه يد لمريك ليحزنك الذي يقول تبت yana bata maka rai abin da ke fara in ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bata maka rai a ce masa kahin boka a ce masa majnun mai tabin hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce masa sahir masihirci a ce masa sha'ir mawaki duka wannan an biya wa annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa sihiri an tona rami a hanyar da zai wuce an ka kayoyi don ya taka dukkan gaba an yi masa an karya haƙwaransa an fasa kumatinsa jini yana zuba wannan gaba ne da kafirai suke ba. don Allah ce wadda na alamu hula ya la kallabi ya kulu hakika mun sani lalle yana ɓata maka rai abin da suke faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam da haƙurinsa, da kamalarsa da darajarsa dole hankalin sai na tashi ran sai na ɓaci akan abubuwan da suke faɗa a kan su ce kaza ne su ce kaza ne a ƙirƙiro wancan a jingina gare shi a ƙirƙiro wancan a jingina gare shi ko mai da'awa za a zai iya samun kansa wani tayi a ita maganganun da bai dace ba gare shi alhali yana kan gaskiya qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulu hakika mun sani cewa yadda lamari yake wallahi tabbas abin da suke faɗa yana ɓata maka rai amma ka sani fa innahum la yukadzibuna lalle su ba kai din suke karyatawa ba ai ba annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadu al-amin ake idan fa mutum yana tsoron kai ya kashe kuɗin sa yana son sai wani lokaci zai amfani da shi idan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ba aiko shi zama ba. da ta akwai muhammadu al-amin kai masa idan ka bashi ajiya yadda ka ajiye haka zaka zo ka same shi kowa ya yarda da shi kowa ya amince da shi shikenan kawai daga Allah ya aiko shi kenan kuma sai su ce a'a isa Allah ce a'a fa innahum la yukadzibunaka eh, lalle su ba kai din suke karyatawa ba walakin na bi ayati ya yajhadun idan su azzalimai da ayoyin Allah suke jayayya Jawa wani sai zaka samu wani kawai saboda Allah ya bashi daman sanin ayoyin Allah ne yasa ake tsanansa ko kuma ake maganganu miyagu a kansa ko kuma wasu abubuwa amma ba da a ce shaksiyansa ne kawai haka ba wanda zai damu ne. ko kowace irin abubuwa za ka ga misali yanzu idan an ce ma malamin islamiyya malamin islamiyya da wanda ba malamin islamiyya ba suna da bambanci a idon jama'a walakanci da sauran su na yi malamin islamiyya ba komai bane ba a'a don kasancewar suna da alaka da islamiyya kasancewar suna da alaka da islamiyya shine na ganin ka kan bayi da daraja a ana ganin kaza ba ana kare ta shi bane ko ba ba a yadda shi mutum bane an san shi mutum ne mai kamala ya fi kungin jama'a kamala da na halitta da siban halitta da koyina. amma kasancewansa shi malamin islamiyya ne wani sai ga ana masa wata irin mu'amala Da na haka da na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahu la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yaj'alun alaƙan mutum da ayoyin Allah shi ya kawo sai ya an fara tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaƙarsa da ayoyin Allah ya sa kawai kake jayayya to ba amma ba shi din ba shi din kam an yadda lalle shi an san halinsa an san ɗabi'unsa amma tun da har ce, la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan ake saukar masa da ayoyi ya karanta wa mutane to shi kenan sai aka dauke shi wani abu daban don haka fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun na'am insha Allah ta'ala muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya nan kada na alamu innahu la yahzunuka nan za mu insha Allah wallahu ta'ala Thank you. اللهم بارك على محمد وعلى subhanahu wa ta'ala ya biya wa kowa bukatun sana alkhairi Allah mu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم استر عوراتنا وعن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم اجمل الامن والسلامه في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم من أراد أمننا بسوء أو مكر أو أذية اللهم أشكره بنفسه يا حي يا قيوم اللهم فرد كيده عليهم يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا في أهلنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.